Bismillahirrahmanirrahim. Koda na fito daga ɗakin sai da na huta a falon saboda yadda zuciyata ke mutsu-mutsu a cikin na Ina matuƙar mamakin wannan al'amari da ke yawan faruwa tsakanina da mutumin nan. Na kuma rasa wa zan tankara da maganar halin da nake tsintar kaina a kansa ko zan samu fashin bakin saɓanin yadda zuciyata ke kissa mamin. Ni dai na san ba tsoron sa nake ba to menene dalili? Wannan amsar nake nema mai bani gwiwa a sage na ja kafafuwa na na fice daga sashin zuwa harabar gidan yanzu ma dai ban samu ko ɗaya daga cikin su an ta'amila ba gashi bani da nan ban kowa a cikin su dole na sake neman guri na zauna inda babu yawan hayaniyar mutane sai jefi jefi na kan dan gasin gitta ne yanda jabo da ya nuna halin ko in kula da ganin na bilkisu ba za ka taba tunanin ya santa ba sai dai har ta fice daga ɗakin yana kallonta ne ta wutsiyar ido a can ƙasan zuciyarsu na raya masa ita kuma me ya kawo ta nan sai dai a fili ba za ka taɓa fahimtar komai ba zama yi a saman yar durowar da ke farkon shigowar ɗakin cikin girmamawa ya gaisa da iyayensa suka yi masa gaisuwar ta'aziyya tare da jero addu'ar neman gafara ga mamacin har suka ci gaba da ɗan tattaunawa akan rasuwar wadda ta ja su tunowa da rasuwar mahaifinta na shi ma da batan mahaifiyarsa haɗiyar zuciya kawai da gwada yake faman amma bakinsa ya kasa fita komai daga ƙarshe ma sai ya miƙe yana faɗa musu zai je ya ɗan kwanta ba zai kawo musu abincin da za su ci ba su hana shi tafiya ba don yanayinsa ya nuna yana buƙatar hutun su sosai sai kusan karfe biyar na hangi mam suna gaisawa da wasu gungun baki da suka zo musu gaisuwa da sauri na mike na nufe ta kar ta sake bace mu dan matakar gajiya na gaji da zaman ni kadai dan ma na dan yi chatin da su Rebecca ne a group din da muka buɗe ya mu biyar kawai na rage kadaici daga gefe na tsaya har ta gama gaisuwar da mutane suka tafi kafin na ƙara so gare ta gaida ta nayi na fara yi a ɗarare Tun da na san bani da wata fawa a gare ta amma a mamaki na sai ta amsa har da tambaya ta ina na shiga tun ɗazun bata ganni ba mun san ya ratsa zuciya ta kasancewa ta murainiya ina matakar buƙatar kulawar mahaifiya ko da kaɗan ne rashin samun kuma na saka ni a kunci sosai sai dai ina kokarin shanyewa ba kowa ke fahimtar hakan ba cikin girmamawa na bata amsar tambayar ta sai ta bani umarni akan mu je ciki na ci abinci ban sake saka sha a ido na ba har zuwa dare bayan sallar isha idan muka fito domin tafiya gida Kiri da muzu amula da shahu shahuda suke ta kokarin zamewa haɗa tafiya da duk da basu fito fili sun faɗa ba na fahimta haka da kaina dan kafin na gama kinta har sun fice daga sashin na mama atika sai tare muka fito da sai muka iske har sun tafi wai tare da yayi salman ban ji haushi ba sai ma murmushi da nayi kawai direba ne zai tafi da mam don haka ni ma su zan bi dole mam ta tsaya gaisuwa da wasu mata da su ma za su tafi yan gayu ne sosai da kallo ɗaya za ka yi musu ka fahimci naira ta zauna musu ni dai bayan na gaishe su jikin mota na koma na jingina kawai ina kallon su da mamakin yadda na ga mam ta sake da su sosai yadda na santa da wulakanci ko da yake masu iya magana kan ce wata gaban ta fi gaban rai ne ai zuciyata ta motsa da ƙarfi a cikin ƙirji na hakan ya saka tsoro ziyartar raina ko ban faɗa ba na san hakan na nufin dodo na ya kusanto wajen ko ma yana wajen zuwa yanzu na fara sabawa da wannan sabon al'amarin namu ile kuwa ina dago idanu a kansa na sauke tsaye yake dan nesa da mu kaɗan hannunsa ɗaya cikin aljihun wando ɗayan kuma ya riƙe waya da ke kunnensa wadda ke nuna alamar yana magana da wani ne ɗan taku yake ɗaya biyu cike da natsuwa da cakar haifa ba kayan ɗazun bane a jikinsa daga wando har rigar jikinsa na yanzu duk farare ne ta gefe wando na duka kafar biyu akwai ratsin dogon zare daga sama har ƙasa sai a gaban rigar shi ma an yi rubutu da ja hasken da ke kwanyar a tsakar gidan ne ya sa ni ganin abin da aka rubuta sai silifas fari shi ma sosai kayan suka yi masa kyau har na iya kasa janye idona a kansa duk da wutsulniyar da zuciya ta ke yi kuwa haka kawai jawad da ke waya da jabir ya ji a jikinsa kallonsa ake kallon kuma irin na wanda ke da kaifin gani da baiwar karfin kwarjinin idanu duk yanda ya so basarwa tamkar yanda ya saba Hakan sai ya gagara dole ya fara wulkita nasa fararen idanun ko zai samu nasarar tafko wannan mayin idan da ke neman saukar masa da gajiya. Karafkon idanuwansa suka sauka a kanta shi ma kirjinsa ya motsa alamar harbawar zuciyarsa. Tabbas ya ji arinsa ita ce ke kallonsa amma a mamakinsa sam idanuwanta da hankalinta ba sa kansa. Karan farko da miskilancin yarinyar nan ya motsa zuciyarsa tun ganinsa da ita na farko a ba ta fahimci miskila ce ta bugawa a jarida. Kasancewar Allah ya azurta shi da ilimin karantar halayyar dan adam cikin lokaci kankani. Zuwa yanzu, mamakin ganinta ya bar ransa don ya kula akwai alaka tsakaninta da Kasim. Hello, hello, da Jabir ke ta ambata ne ya saka shi dawowa hayyacinsa don tuni ya saki wayar da suke ya kama sabgar Bilkisu abinda baya yi sam a rayuwarsa wato shiga abinda bai shafe sa ba ya ta siririn tsaki yana maza goshinsa da hannunsa da ya ciro daga cikin aljihu daidai lokacin da Bilkisu ta buɗe gaban mota ta shiga ta zauna don har ta shige baya ita ma wani irin harɗaɗɗen murmushi ya sauke har Jabir na tambayar sa ko lafiya guntun tsaki ja yana yanke wayar ba tare da ya bashi amsa ba ya kuma jan wani tsakin har sau biyu yana takaicin kansa da shiga hurumin da ba nasa ba washe ce gari ban biyo su ba dan ina ma barci suka fice babu wanda ya ce a taso ni ma ko dan tashi ko kuke sanar min sun tafi ban ji komai ba a raina sai ma daɗi tunda na san zuwa na ba zai kara komai ba ko ya hana hasali ma bana son zuwa bayan na karya ɗaki na koma ne wanka na shiri cikin doguwar riga ta atamfar ta samu zaunannen ɗinki ba wata kwalliya ne ba na saka turare sama sama na fito bayan na yafa karamin gani kai tsaye gate na nufa wajen baba mai gadi da ke zaune shi da mai bayan fulawar gidan suna hira suna na suka shiga gaishe ni cikin girmamawa san bana son hakan da suke min dan kuwa ni ba kowa bace a gidan face mai cin alfarma sannan duk sun girme ni babu mai gadi ma a haifa ya haife ni shi ma mai bayan fulawa ko bai haifi kamata ba na san yana da manyan 'ya'ya Hajiya fita zaki ne baba mai gadi ya katse min tunani na kaina na girgiza masa ina murmushi a'a baba baba ta yi ba hasali ma wajenka na zo mu yi magana idan ban takura maka ba dan Allah da sauri ya ce haba wace takura kuma yi maganar yana miƙewa da sauri babu jama'a sai gashi da farar kujera ajiye min gefen sa alamar na zauna mai bayan fulawa kuwa iya mana sallama akan zai je gida ya kai ne sake gaisa muka da baba mai gari iya min ta'aziyar rasuwar da aka yi na ku amsa masa tare da tambayar lafiyar iyalansa bayan amsa min da ya maka dan yi shiru tunani ke ta ina zan fara abin da ya kawo ni gare sa zuwa su yan mintuna sai da dabara ta faɗo min mu mamashi ina sake mai da hankali na gare shi na kunna voice recorder don na samu damar kwashe dukkan abin da zamu tattauna na yi nazari a tsanaki akan su in babu dan Allah ni ko wata tambaya ce da ni fuskar sa fa da murmushi ya ce Allah ya sa na sani hajiya murmushi na dan masana ce insha Allahu ina tabbacin kama sani din bai ce komai ba sai hankalinsa da ya maido na baki ɗaya ni ma sai na sake nutsuwa sosai babu dan Allah ko zaka iya tana ranar da abin nan ya faru da Amina a gidan nan da wanda ba a san kowa ne ne ba a ba zata maganar ta zo masa don haka kawai sai ya hau tari babu shiri a rikice na shiga masa sannu na jawo ruwan da na fito da shi daga cikin na mika masa da sauri bayan na balla murfin amsa ya har hannunsa na ruwa ya kafa goran a baki babbaka sai da ya sha kusan rabi kafin ya sauke idanuwansa har sun kada sun yi jajir sai na ji tausayinsa ya kama ni kai da ya dawo daidai shiru ne bai sake masa tambayar ba har tsawon wasu mintuna in sake jeho masa tambayar a karo na biyu yanzu kam a mamakin nawa shiru ya bai tanka min ba sai dai yana ta yan kalle kalle tamkar mai tsoron a gamu ko wani ya ji mu jin bashi da niyyar bani amsa ya saka na kallon sa a karo na uku na sake maimaita masa tambayar da sikar kwantar da kai di muka ji hon din mota daga waje hakan ne saka shi tashi da sauri yana fige din na tabbatar dama hanyar da zai gudu yake yi sai kai na samu kaina na kura masa idanu ganin yadda har yanzu jikinsa ke mazarar raba hancin motar dat ne danno kai cikin gida na sauke ajiyar zuciya ina miƙe watsayi saboda tsayawar da direba yi a sitin da nake zaune shi kuma dat ya sauke gilas ɗin bangaren sa yana mana murmushi ni ma murmushin nake masa ina miƙawa na nufesa da hannu ya min nuni na zo Dole na bi motar da direba ya ja zuwa ciki inda zai yi fakin. Tare da dat muka shige cikin falo yana tambaya ta me yasa ban bi su man batan gida. Cikin girmamawa na bashi amsa akan sun wuce ne ina barci lokacin. Na yi zaton zai yi fada amma sai na ji kawai ya karamar dariya. Mun da zango a falon kasa ya bani umarnin na je na sa koko ya haɗa masa abinci mara nauyi yunwa yake ji. Ya fita bai karya ba. Kwada na je kicin din sai ban fito wani zauna muka yi abu mai sauki wadat din ni da koko don zuwa yanzu kam alhamdulillah hannu na yi masifar faɗawa akan girki kala-kala na zamani. na gargajiya kuwa dama bani da matsala a kansa Inna ta riga da ta yi min wannan horon tun ban gama fahimtar muhimmancin girki ga ɗiya mace ba bayan mun kammala ni ce da kaina na kawo madat lokacin yana waya na ɗora tirin bisa tebur ɗin tsakiyar falon na jasa gabansa buɗe masa komai na yi tare da tsiyaya masa ruwa a kofi sannan na koma gefe na zauna a haka ya fara cin abincin yana ci gaba da wayarsa da ta jashi tsayin lokaci sai ya zama yana cin abincin ne kawai a shiririce dan har ya kammala wayar bai ce ko kashi ɗaya ba bisa uku ya ajiye wayar yana maido hankalinsa gare ni taso mace mana diyata ladat naka ne ni ban daɗe ma da karyawa ba fa cike da kulawa ya ce min da gaske na lankaba kai gefe ina dagawa alamar i e. murmushi ya ci gaba da cin abincinsa yana mana hirar da ta bani mamaki don kuwa akan kasuwancin sa ne ya dauko min hira yana faɗa min alkhairi da kullum kamfanin sa ke samu da yadda kuɗaɗe ke shigo masa babu ba. banda masha Allah da Allah ya ƙara sanya albarka babu abin da nake iya cewa dan ni kam dai ban fahimci dalilin mana labarin ba tunda a gani na ai sirrin sa ne wannan ko a cikin 'ya'ya ko a gani na sai wanda ka aminta da amanarsa kamar ko ya karanci mai ke raina sai cewa yayi kin ji ina ta baki labarin abin da bai shafe ki ba ko murmushin yaƙin na ɗanyi ina kiɗa kaina shi ma ya murmusa yana mai kai cokalin roman farfesun da ya ɗebo a bakinsa kar ki ji komai a ranki bilkisu na yarda da ke ne kawai shi yasa dan na fahimci ke din yarinya ce mai hankali da tarin natsuwa sannan san baki da yawan surutu waɗannan halayyar taki na ƙara min ƙaunar ki sosai murmushi yanzu kam yi har haƙorana na bayyana na ce na gode dadi karamar dariya yi yana miƙewa bayan ya ijiye kofin da ya sha ruwa kin ga bara na je na dan kwanta na huta zuwa yamma sai mu tafi gidan rasuwar mu ma kaina na jinjina masa kawai idan ni ma tuni nake buƙatar keɓancewa ina son yin nazari akan halin da mai gadi ya shiga akan tambayar da ne masa ɗazun kafin zuwan su da ya gasa amsa mani ko da yamma ba mu je ko ina ba dan ban ga dat ba sai bayan la'asar lokacin da ya Salim ke dawowa gidan harare hararen da yake ta yi ne ya saka ni tashi na bar musu falon na koma ɗakin washe gari litinin kowa ya san tushen aiki hakan ne saka na shiri tun a farar safiya lokacin da na fito babu wanda ya fito a mutanen gidan ce kawai na sha direba ya dauke ni zuwa station din kamar yadda a yanzu da yayi yi ya baya nan kullum ne ke kai ni na yi mamakin rashin ganin sa yau ma a ofis bayan na san ya dawo daga baya sai na yi tunanin ko dan dai rasuwar rasuwar sance da ban san menene alakarsa da mamacin ba don har yanzu ina mamakin ganin sa a gidan su mam din duk da wani sashi na zuciya ta na raya min shi ma dan uwansu ne kila sun je gaisuwa ne daga haka ban dada ba ban raga ba har lokacin tashi yayi muka tashi tare muka tafi a motar ummi dan ita dadin ta ya bata mota yar karama tun fara aikin mu tun tafiyar yayi kasim sai ya zama direba na kawo ni da safe ita kuma mata fa tare idan mun tashi sai ta ijiye ni gida ta wuce nasa gidan kiran da nazifa ta yi min ne a waya suke muke amsa tare da umman da ke tuki don a amsa kuwa hansfiri na saka wayar yadda ita ma za ta je mun zo daidai shataletalen roundabout din da za mu ɗauki hanyar gida danja ja traffic light ta tsaye da mu sai kwasar dariyar labarin da nazifa ke mu muke yi kusan minti goma muna haka sai na fahimci san motocin ba sa motsawa ma buɗe motar ne na leka hayaniyar mutane sosai ke tashi da motocin da ke tahowa a dukkanin titunan hudu ne suka cure waje guda wata mata mun gumbuga ma sun saka jami'i mai ba da hannu a tsakiya suna ta zubga masa musifa mamaki sa ya kama na dai dawo na zauna mun ci gaba da hira kusan ta minti ɗaya na dai sake jin abin bai zauna mun are ba don wannan gosulo din ya fi kama da wanda aka haɗa da gangan gashi motoci sai sake taruwa suke yi titin na sake cinkushewa ummi na ba mu nazifa amsa ne kuma na mai da kallo na ga miro din waje har yanzu dai babu alamar matsin motocin a dukkanin titin hudun da suka raba kansu sai na dan kalli ummi ina ya masa fuska dan na lura har yanzu ita ba ma ta fahimci halin da ake ciki ba ummi akwai matsala fa tabbas wannan cinkoson hada shi aka yi akan sani da sauri ta katsa wayar tana ce ma nazifa muna zuwa kashe motar ta duk muka fita a hanzarce tabbas an hada shi ne da gayya hakan ne ya saka an fara yan duba-duba. muna kutsawa tsakanin motoci domin sanin ainihin wajen da danjar take gaba daya wajen ya hargitse sai hayaniya ke tashi duk yanda mai bada hannun ke son daidaita komai hakan ya gagara gaba ɗaya wajen ya hargitse sai hayaniya ke tashi duk yanda mai bada hannun ke son daidaita komai hakan ya gagara ga waɗanda motar su ta gogi juna ma sun fara faɗa na shirin dambe babu yadda za a yi mu yi magana mu ma wani ya saurare mu don abin ya fi ƙarfin mu kalle kalle na mai da hankali na wajen yi sosai ko zan samu bakin zaren Idona ya kasa barin wata bakar mota mai bakin gilashi na wuce ta ya fi sau uku ido ya kasa barin bakar mota mai bakin gilas na wuce ta ya fi sau uku ina sake dawowa gare ta Don sai buga azababban hon mai motar yake na san a bashi hanya ya wuce tamkar shi kadai ne ya bi kowa bukatar titin ko son tafiya gilas din na kwankwasa dan na tabbata ko ma wane ne a ciki shi yana kallon na waje ai ba a sauke ba na sake bugawa don haka kawai nake jin wata irin jarumta da karfin zuciya da ban san daga ina ta zo min ba a fusace aka bugo murfin motar ya bige ni kafin na dawo daga jin zafin da na yi kawai na ji karar halbin bindiga har sau biyu take wajen ya hargitse da ihu ni ma na toshe kunne na ina mai dukewa ƙasa mutane sai fita suke daga mota suna gudu masu dabara kuma na kwanciya a ƙasa tun jama'ar da suka taru suna hayaniya kowa ya kama gabansa wasu sai son jan ababen hawan su baya suke suna komawa da baya baya domin kokarin barin wajen cikin tunanin da ya zo min daga ubangiji na sa na fahimtar akwai matsala murfin motar da bai gama buɗuwa ba aka zuro hannu a haka aka fara wani harbin na kalla da kafa na tura shi ya bugi motar hakan ya saka hannun da ya harbin ya matse sosai kara ya saki yana sakin bindigar ita ma ta fada kasa jan motar suka yi da wani irin karfi duk da motocin da ke gaban su bila adadin tuni wajen ya sake rudewa ji kake garam kacam na haɗewar motoci wata na bugar wata gilasai sai sai fashewa suke faman yi waɗanda suke a motocin ba su fita ba suna ta ihu na firgita saura kaɗin su take min kafa ne azamar sunkuyawa na ɗauki bindigar sa da ta faɗi bai yin zato ko tsammanin zan iya abin da nake yunkuri ba amma cikin amincin ubangiji ko da na harba sai harsashin ya sauka akan tayar motar ta baya tangan tangal motar ta fara hakan kuma ya sake hargitsa wajen da ihun mutane kuma halbin ɗayar tayar na yi hakan ya saka motocin da ke gefenta su kuma suka bugi fitilar da ke a tsakiyar titi ta tsaya